Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Um, ina so na amfani da wannan dama da Allah da Annabi 'yan uwa da abokanan arziki ya kamata a ce mun tsaya mun fuskanci abin da ke faruwa a duniya kuma abin da ke faruwa a rayuwa gaba daya sannan kuma kowa abin da ya zaba a rayuwa kabarin nan ko kuma idan mun shiga kabari kowa kabarin shi daban sannan kuma kowa ba a san kaddara shi ba a rayuwa akwai abubuwa da ke faruwa game da wata yarinya rahama sadau wanda ake maganarta wayansu suna tsine mata saboda shiga fasikanci dama duk wanda shiga fasikanci kuma dama wanda ya fitar da tsaraicin jikin shi tsinuwa za ta tabbata kan shi to mu hausawa fulani ko kuma in ce mu yankinmu na arewa da mutanenmu da muke mu'amala su na arewa da kuma mutanen da muke mu'amala da su na society da kuma mutanen da muke mu'amala da su na industry baki daya wanda yake online zai iya bani aran hankalin shi don magana zan yi brief kuna tashi ana zagin rahama sadau rahama sadau ba ta yi abin addini ba ba ta yi abin kyautatawa ba ta yi abin da za a yi magana a kai ba sannan kuma ba ta kyauta wa addinin musulunci ba akan abin da ta yi number two ne babu yadda za a yi ka zo kana tsinewa mutum kana cewa mutum dan wuta bayan kai ba wutan nan bace da kai ko aljanna baka da wuta baka da aljanna baka da wuta baka da aljanna ba kuma a san inda ka dosa ba kai karan kanka baka san inda ka dosa ba zinubi ya kane ne ka gaba daya kai karan kanka ka san cewa wani abun wani da kake yi ma ba mai kyau bane but a takaicen takaicewa abin da yake so fahimta shine abin da yake so fahimta da mutane shine ba wai fa a dinga against din Rahama Sadau akan tayi kaza ko wato tayi kaza bane ba ta daidai ba wannan ba tarbiyyar musulunci bace ba tarbiyyar kowa dan adam bane da idan yaga abin zai yi alfahari da shi ko kuma yarsa ko yar uwarsa tayi yi wannan abin but amma mai dinga tunani akan wani abu daya lokacin da wannan mutumin ya wannan approach din kowa sai dai ya manna status ɗinsa ya dinga cewa I love Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam I love annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mutane dan Allah kun manta da cewa Allah cewa idan bawa na ya taba ni ku bani da shi ya zo guri na zamu karke da shi amma idan aka taba habibi na Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai kuma mu ga reaction din da zaka dauka saboda ya shi ya nuna maka Allah habibin Allah ne masoyin Allah ne al'amin ne yahuda da kan sun ce mai al'amin su suka saka mai suna al'amin wannan magana da nake faɗa wai a yanzu ba za mu iya fitowa social media mu tsine wa shugaban ƙasar France in ba ko kuma mu zage shi kai tsaye dan mai cin gutsun uwarsa kaga magana da nake a yanzu kowa ya saurara kar ku ga kamar na ɗauki wani zafi ko kuma wani intentional abu ba wai haka bane mutanen ba suna da wani jahilci wai da ka ɗauki na magana wata upside down ko kuma ka ɗauka whatever dai ka tsaya dai ka understanding ina ka gane manner of approach ina inda na number one Allah ya ce idan bawa na ya taɓa ni ka bani da shi number two ya ce idan ka taɓa kuma annabi na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai kuma ga reaction ɗin da zaka ɗauka a rayuwarka to reaction ɗin da zaka ɗauka a rayuwarka shine menene na farko tunda ake wannan abin tsakanin ku da Allah mutane ku dinga jojin a rayuwa ba mu fito mun yi protest ba akan wannan against din wannan abin. muna amfani da kayan France din da muke magana mutumin da ya against din mutanen da suke suka aibata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna using din any product din da suke shigowa shi sannan ga suna kewaye da mu baki daya sannan kuma ga abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan muna nan ba mu against ne shi ba mu video muna nuna bacin ranmu akan shi ba wai sannan kuma wai sai namu da bangaren mu na bangaren wani can daga France ya abu wata ta zo ta yi wani wani tsaraici to tsaraici Allah ta baka ni matan gida ma suna yi sannan kuma ga matan titi nan suna yi sannan ga matan wannan suna yi a'a ita eh, ta yi wani ya zo ya kwatin reference domin ya yadda wa addinin musulunci magana ko kuma kun ara kun yafa maimakon da ku dira wancan din ko kuma ku dira wannan din ita kuma dama can wanda ya shiga tsareci dama kun san me hukuncin shi a game da ya mace to an gargada an gama ganin komai a cikin ki me ya rage a cikin ki mu dinga kan mu adalci a rayuwa babu wanda zai zo wai a industry ko kuma a wani bangaren outside industry yana magana cewa wai Allah ya tsinewa ne Allah ya shigar da wani wuta wacce yar wuta ce wa dan wuta a gidan uwarka ko kuma a gidan ubanka kuka kuka da Allah wai wa dan wuta ne ko kuma wacce yar wuta ce idan wanda ya aya gidan din annabi din ko da yayi ridda yanzu yayi ridda idan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah bai bai gama da kai ba sannan ko ba za mu yi takalit din shi wanda ya magana ba tukunna sai dai mu je mu samu wayansu a gefe muna zagin su muna muna aibata su wai wai a society mu kenan saboda mu mai da kanmu kawai duk inda mutanen mu suke sai an yi against din su amma outsiders ba za mu iya against din su ba wanda yayi abin dan me yasa ba against din shi ba shugaban kasa wanda yayi magana akan akan annabin dan me yasa ba against din shi ba dan me yasa bamu dinga video live muna nuna duniya cewa auren mu ya ɓaci ba uban wanda ya fasa zuwa ya yanka ni a gida ko kuma uban wanda ya fasa zuwa ya kama ni ya kai ni kirikiri ya kulle ni akan an taba annabi sa ya ci kutumar durin uwarsa na faɗa ni Ramadan but na faɗa na maimaita idan wani na da waya a shi ya recording ya posting zan yi save zan posting a Instagram akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai a kashe ni sai dai a kashe ni na fi son sa fiye da kowa bana na fi son shi fiye da uwata na fi son shi fiye da komai a duniya da na mallaka fiye akan annabi domin kuwa shine shi ya nuna mana Allah shi ya fito mana da duk wani rutsin abubuwan da zamu da zamu wannan a rayuwar duniya idan muna yin ta Allah cewa yi bismillahir rahmanir rahim qul lil mu'minina yaghdumna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yabdina zinatahunna illa ma zahara minha wai malamanmu saboda su ma yan san zuciya ne tun da aka yi against din annabi tun da aka kawo magana akan annabi babu wanda yake haukan kan mambari ya dinga magana cewa wai yau wai kasar faransa yau ina denmark take ku dinga tunanin baya ina denmark take da a da ta ta nuna fim akan annabi ina take yau a kasar na a duniya gaba daya an manta da ita an manta shafinta malaman mu sun yi shiru sai an yi abu kawai a Najeriya ana fama da yunwa ana fama da kaza ana fama da kaza mu ne za mu iya wannan abun anan amma namu yana yin magana shi kenan namu mun dauka mun mun yafa jama'a mu ajiye san zuciya gefe idan za mu face reality mai face reality a shigo media kuna zagin wata abu ta yi wani wanda ba daidai ba wanda kuma duk dan musulmi ya san cewa wannan ba wani abu abu ba daidai ba ba to ita da allanta wannan ita da allanta wannan shi mutumin da ya wannan typing din me yasa ba ku buduran mai ba tukunna number one kenan da shi mutumin da ya jawo farkon abin wane ne ya yi bidiyo tangible ya tsine mai albarka ko kuma ya la'ance shi saboda tsinan nune kuna tsoron kamu ko kuma kuna tsoron kisa ko kuma kuna tsoron a rawanta ku ko kuma kuna tsoron a zuwa kashe ku akan annabi Muhammadu Allah ya tsine maka albarka kana matsayin musulmi haka kake tsoron akan annabi Muhammadu wai a zo a ma wani abu a rayuwarka Allah ya tsine wanda ya fasa zuwa yayin wani abu ne amma akan menene a rayuwar nan dan Allah dan annabi ba ma yawa kan adalci ba kuma muke magana ana magana shugaban alacha sai a ce gwamnati ba sa mana adalci gwamnati sun yi mana kaza gwamnati sun yi mana kaza yan bura uba zaka yi fitowa media kai magana ka ce gwamnati bata maka adalci ba ko kuma wani amma an taba shugaban halitta baki daya kai shi sai dai ka fito kana cewa i love anan muhammad sallallahu alaihi wasallam you love anan muhammad sallallahu alaihi wasallam as in how ka san shi ma tukunna kuma ka san me Allah ya faɗa kan shi tukunna kawai mu tsaya mu focusing din cewa akan wanda yayi abin mu tackle din shi mu nuna bacin ran mu mu video mu yi nuna bacin rai kai ko da Christian ne akan mulkin mu Najeriya yanzu under constitution idan an taba idan an taba musulunci ba ba maganar wai ko da shugaban kasa ne maganar nigeria fa ni fa zan danna ma can ne dan me cin uwarsa ko Christian ne akan mulki duk wanda ya wannan maganar sai dai a zo a sai dai a kare jini biri jini wallahi tallahi duk wanda ya taba annabi ban taba kisa ba ban taɓa wannan ba amma a yau a gefe na dan matsayin annabi wani ya zo ya gwada taɓa annabi ni na ramadan but idan ba zan iya kashe shi ba har lahira Allah ya tsine min albarka in ya motsa daga inda yake Allah ya tsine min ban taba kisa ba amma idan dan iska ya ice dan iska ko kuma wani wani abu ya fito ya zo alongside din ka ya zagi against din annabi sallallahu alaihi wasallam ban taɓa yin kisa ba amma wallahi zan fara kisa daga kan wanda ya fara mun wannan abu sai dai in baya kusa da ni ko wane ne amma mutanen industry mu sai su zo su ci akan mutun can waya kan industry ku ci akan kan France mana ku ci akan product in France mana ku ci akan product abubuwan da suke faruwa a duniya mana duk ba za ku iya wannan ba gaba daya oi kuna tunanin international business tycoon kenan ko kuna tunanin wai kisa ko kuna tunanin bindiga ko kuna tunanin wai kai a zo a kashe ko an zo an kashe ka bindiga an kama ka whatever should biyu da kes dai a cikin wannan surkukumin da surkukumin wannan kabarin za a je a jefa ka whether you like it or not me kake gudu ka sara na mutuwa kuma kuma ka ko kuma ka sara da ka zo duniya duka baka sani ba wai kuma kake tsoro saboda san duniya menene duniyar in zaka mutu zaka mutu kwanan kai kare babu ka isa ka kara ko kwana a duniya ba duk mutumin da yake mu'amala kuma da wannan aka ce maka bismillah rahman au aba'ihinna au bani ikiwahinna au nasa'ihinna au ma malakat aymanuhunna kai namiji da kake wannan magana kake against din wannan uban waya baka da maka je kai mu'amala da mutanen da mama da mama da baban muharraman ka ba ban cire ba kowa fa duk wanda ya against apart from bai against din wanda suka ta dauko abin tintil ba dan ta yi dressing din wannan ba fa kare ta nake fa ba na kare ta ba wai kare rama rama nake ba idan star ya nemi kwacewa mutum zai nemi da shi at any moment dama haka ne scandals ne idan kana nema a jawo attraction ɗinka zaka iya yin komai in ta ga dama ta fito tsirara ma mana duniya ce tana jiran wanda ba ya fa ba duniya ce tana jiran wanda ba fa ba in ta gida ma ta fito tsirara ba abin da ya damu mutane ta yi a duniya ce tana neman wanda ba wanda wanda ba ga iyayenta na raye mahaifinta na raye mahaifinta na raye to kai dan gidan uban waye da zaka kalle ta ga mata wannan je ka mata nasiha to mutumin da ya datsa wannan abun ina ruwan karshe ka bar shi je rayuwarsa yanda ya ga dama sannan kuma ya je fesin din Allah kowa zai je ya samu ubangijin da yake din shi wanda ya taba annabi kuma ubangiji Allah bala'in duniya da na lahira da masifar duniya da lahira ubangiji Allah ka daidaita shi kuma duk wanda ya taba annabi yau ne festival da shi in ba ni ne ajalinsa ba Allah ya tsine min albarka ban taɓa kisa ba amma ni ne ajalin duk wanda ya gansa din annabi yi festival da ni na gan shi ya gani ni to ranar kiyama shi ta tsaya in dai akan annabi ne ai na sacrificing din kaina na sacrificing din komai nawa in mutu ko in rayu bai dame ni ba amma akan annabi wallahi tallahi duk wanda ya taba shi duk wanda ya taba annabi Allah ya tsine mai ya tsine mai sannan kuma kai ya bari mai gaba da gaba shi domin ni wallahi tallahi sai na kashe shi haka dokar addinin musulunci mai gindaya babu wanda ya sai canza mana ra'ayi babu wanda ya sai canza mana ra'ayi malaman mu kun yi shiru ba ku hawa mambari ku yi wani magana sai ku hawa mambari ku dinga cewa an fama an da an an ba ana fama da yunwa ana fama da kaza ana fama da kaza ana fama da kaza okay ana fama da yunwa ana fama da kaza ana against din annabin duniya ta tawo gangara sannan kuma ba ku hawa tunanin wannan abubuwan gaba daya sannan kuke expecting wai cewa wai zuciya ku take detriment Allah kuma ya hada ku da shugaba wanda wai zai kula da ku kai Allah tsoron kai yake ji kai ka halci Allah baka kyautata mai ba zai haɗa kai da shugaba daidai da kai waye muka abin da kake so ƙarya kake baka yi sabu wallahi sai ka bi shi sai ka tsarkake niyyarka sai ka tsarkake zuciyarka sannan ka samu wannan amincewa wajen ubangijinka malamai kun ja kun shiru ba kwa magana akan ari yanzu inda wani abu ne faru yanzu a yankin Afirka a Najeriya da yanzu kun yi ca idan dan fim ne wani abun da yanzu an yi ca idan dan siyasa ne wani abun da yanzu an yi ca idan police ne suke wani abun da yanzu an yi ca idan cops ne suke wani abun a ce sojoji ba su aiki a ce police su aiki a ce ana anti corruption a ce ana kaza ana kaza ana kaza an ba ba mu dinga yi wa kanmu adalci ba kullum mu a rayuwar mu wai ba za mu yi da Allah duk mutumin da ya san cewa bai ma san addini ba bai zagin mutum a duniya a'a kai kare mutumin da aka taba wanda ya taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah masifar duniya ta lahira Allah ka nuna mai tun a duniya tun a lahira ba dinga na ce muku tunawa a baya yau ina kasar Denmark yau kuma ga wata ƙasa ta ƙara faɗa ta ƙara yi to alamu ne na ƙarshen duniya ba dinga muku wallahi kowa ya shirya wallahi lokaci yayi wallahi lokaci yayi in muna so in ba masu magana zaman lafiya a duniya ta ƙare in har za a taɓa annabi muhammadu kar kai expecting akwai wani zaman lafiya da ya rage a duniya wallahi ya ƙare wallahi na gini ina muna muku rantsuwa wallahi da Allah kenan za ka taɓa Allah ka zauna lafiya wallahi tallahi ka taɓa annabi idan duniya ba ta tashi ba Allah ya tsine mu dama kowa san tana kan gangara kuma wannan abin da suke faruwa har ka gangara ce an san cewa an taho gangara fito na fito ne kawai kasashen duniya na musulmai gaba ɗaya babu wanda yake against sai kun kasashe saboda fi sabilillahi amma idan wani abu ya faru a ƙasar ka sai ka against din mutum wallahi tallahi idan ba mu yi wa kanmu wannan kiyamun lailin mutum daga yanzu to ba mu da lokaci za mu tsaya ne kawai mu ta faman mai da kanmu baya muna mai da kanmu kullum akan ƴan uwanmu hassada kishi wata tsiya ce menene wata tsiya ce ya salo ta ta ta shiga Ta ta ta shiga ta wani je comment a kasan hotonta da je comment a kasan a kasan hotonta okay quite alright for, for first ita bata yi abin da ya kamata ba saboda wani ina ga irin waye wace ina ga tana again ba kwa magana kan shi da ya magana kudiran mai ku je ku nemo wane ne shi a verify din shi a gane wane ne shi wannan abin sannan abu na biyu shi head wanda ya magana shi kuma shi kuma mai yasa ba ku magana ba kwa magana kan shi sai dai ku fito kuna nuna wa cewa I love Muhammad Rasulullahi wai na na love ki me kai showing concern dan kai din ka ce I love Muhammad Rasulullahi a zuciya yake sai ka so shi fiye da uwarka da ubanka kowane ne ka a duniya idan ka san annabi Muhammadu sai ka so shi fiye da kanka da mahaifinka da mahaifiyarka shi fa aka taba fa amma kun zo kuna combating wani abu gaba ɗaya malaman sun yi shiru sun yi kunnan uwar shegu to ga manan a duniyar ya rage namu idan za mu fito idan za a nuna cewa ɓacin rai ake nuna ɓacin rai a nuna ɓacin rai ba wai a dinga magana wai a convert na ba ana nema a manta ma da wanda ya abin ma a je a dauko wata wadda ta yi wata shiga ake wani tsine muta ake wani bata wani kaza ake wani bata kaza ba ba bakin ɗinta nake ba duk abin da nake ba bakin ɗinta nake ba domin ya kamata ce ko da a twitter ne ya mata post din wannan abin immediately zai ta delete din shi kuma ta delete din wata haka wannan ta samu ta, ta nemi zaman lafiya kenan to kuma ta nemi ta yi abun to amma kowa da irin yanayin waye wasa da ilimin sa ba mamaki ai jahilci cuta ne sannan kuma kowa da yanayin ne fahimtar da shi yake a duniya magana da zan faɗa mai ta ƙarshe shine duk wanda ne wa ba daidai ba ya yi haƙuri amma na wa fafar na amma kuma akan annabi ne in ka haƙuri ma baka haƙura ba Allah ya tsine maka albarka in dai akan annabin da ne magana ne ta bata maka rai to in dai akan annabin ne kai da ne magana baka jadi ba Allah ya tsine maka albarka ba na buƙatar yardarka ko kuma ba na buƙatar amincewarka na yi magana ne on behalf of ni mind ya nake magana duniya na zaki da mu haka duniya na zaki da mu haka yau ana magana Muhammadu Buhari ya daga farashin shinkafa farashin shinkafa yanzu ba da goma a duniya ya aike na ai ana taba annabi Muhammadu kuna kuna shiru sannan kuke tunanin cewa Allah ya hada masa shugabawa wanda za su wata. ka je kasashen duniya menene baya mana me ba a yi a kasar nan ba abin da baya proposal din shi a gaban ku ake fasa abu ake ɗauko abu daga cikin store wanda aka shi tun covid-19 ba abin da baya a kasar nan so what's the purpose of doing this wai kuna magana ne kawai ba kuna ajiye addini a gefe kowai ku dinga tackling din yan uwanku ku dinga threatening din yanda za ku samu wani fault da asara da bakin ciki a bangaren yan uwanku to ya rage namu ka ji daɗi baka ji daɗi ba kan annabi wanda ya taɓa annabi ni dai ya kai ya bari mu face to face da shi wane ne shi wane ne shi idan ma ko yau idan ne gaba da gaba da wanda ake magana ya against din wannan abun ni ne ajalinsa in har na san inda yake ko kuma na san ƙasar da yake ko kuma na san gurin da yake wallahi tallahi da ni ne ajalinsa na faɗa na ƙara faɗa ne in dai ka taɓa annabi to ko ni ko kai a duniya kawai ko ka ɗauki raina ko na ɗauki ranka ba na buƙatar wannan ban taɓa wani ah, criminal offense ko kuma wani abu ba amma in dai akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne na sacrifice din kaina to kaina din me shi je nuna min Allah shi je nuna min sunnonin annabi na kansa shi je ya fito mana da hadisai shi da ya nuna mana wane ne shi da ya nuna mana komai aka dafa aka ba mu har muke rikewa mu saka cikin kawai so muke a tauna mana mu tauna baki ma ya rage namu ma bacin rai na ɗaya ne wa tsaya ana against ba a against din mutanen suka mejo abin da ya kamata a against su ana against din wayan su wai ne abu da da ta saka wayan su ka yada mu kaza menene menene menene menene wannan useless abu kuke magana apart from industry kowane mutumi na industry da yake wani industry ko apart from industry ko kuma outside industry ban cire kowa ba da Allah da annabi idan baka da ilimin addini ko kuma idan baka da balaga a bakinka har ka fito ka tsine mutum ko kuma ka ce mutum dan wuta ne direct a gidan uwarka wuta take hannunka ko kuma take aljanna ko kuma kai Allah ya ba get pass in jahannama da wuta dan Allah dan annabi mu dinga kai mu adalci mu dinga yau kanmu adalci a rayuwa idan zamu nuna bakin cikin ma kan abin da aka yi wa yahuda da kansu suka kira shi da al'amin su suka saka mai al'amin amintaccen Allah kenan kurin kus kenan to me rage kuma har wani zai fito ya gaisa nan annabi ka ce wai kuna magana kuna gaisa nan wata kuma wata wannan ana magana kan wata kuma manta da wancan saboda san zuciya saboda useless ba wanda ya wani video malamai da yan media din da yan film din gaba ɗaya da kuma duk mutanen waje sai malamai ɗaiɗaiku ne yan cikin cangaya suke fitowa suke yin wannan video ko kuma su ɗan clip ko kuma su ɗan voice note sai a kan annabi ba za ka iya fitowa ka nuna wane ne kai ba acto ne ni a masana'antar film ɗin hausa acto ne ni a masana'antar fim ɗin hausa kan wannan hausa film industry hut kenan ni kuma na fito na wannan maganar tunda malamanmu ku kullum an fake da guzuma na ana harbin kasana na fito na wannan maganar na faɗa in akan annabi ne sai dai in rasa raina duk wanda ya taɓa shi kuma ko wane ne shi a duniya ubangiji Allah masifar duniya ta lahira Allah ka hada shi da shi Allah ka tozarta duk wanda ya taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ka daidaita shi Allah ka daidaita duk kasar da yake ciki ubangiji Allah karkar ubangiji Allah duk yanda kaga dama kai da mu in dai akan annabi Muhammad ne ya roƙa mana duk laifin da muka yi sai mun je lahira za a mana hukunci to duniya ta taho karshe ba yanda za a taba na ba haka duniya ta zauna lafiya kar kai tsammanin zaman lafiya a duniya ƙarya ne ta ta kare wallahi yanzu ka fara don in zaka shirya ka shirya ma in zaki shirya ki shirya ma kowa zai kuma ga Allah kuma ga Allah ba magana wanda lincewa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza wanda ne wani abu da ba daidai ba ko kuma wanda amma fa wanda ne abin da ba daidai ba in the sense of kalamai na ko kuma wani abu amma ba magana annabi ba in na maka magana kan annabi ne sallallahu alaihi wasallam wai na bata ma rai Allah ya tsine maka albarka kai karan kanka wanda na bata ran inda kan annabi Muhammad ne magana ne amma apart from wani abu da nayi daban a cikin manganu na in ne abin da ba daidai ba ina neman ya ya fure gaba da but amma duk wanda yake wannan abun ya kamata ce mu tsaya mu yi amfani da idan basira domin mu gane me yake tafiya a duniya ba wa mu dinga abu up head ba ba mu san me muke tafiya ba fi sabilillahi rahama sadau kuma wannan tsakaninta da Allah ne yayi a bata da Allah ta je ta yi abin da a bata da Allah ka ba fasto din hoto ne yayi ka bata da Allah ba komai akwai Allah ko akwai annabi ko kuma kuke bukatar wai sau a baka a maka famfo a baka ruwa a baka wuta a baka AC ka zauna lafiya a ba kashe kashe ba kidnapping ba kaza ba kaza ana taba ana ana ana yawa annabin haka kuma wanda kake bukata ka zauna lafiya to ka zauna lafiya a ina saboda Allah dan Allah dan annabi a taba annaba ka haka kake tunanin zaman lafiya a duniya to ai ko da babu wannan abun ma ba za ka zauna lafiya ba in dai an taba annabi to na gode sosai iya abin da ya cewa kenan wanda kuma yake da magana ya mun magana zan iya zan bashi amsa daidai da abin yake ko kuma wanda yake zai min DM ina ya min DM direct zan bashi amsa daidai da abin da yake bukata thank you na gode sai ubangiji kuma Allah ya kara mana soyayyar annabi ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam baki daya ubangiji Allah ya tsarkake mana zuciyar mu baki daya ubangiji Allah ya sa mu gama duniya lafiya baki daya ubangiji Allah kyautata zuriyar mu baki daya ubangiji Allah ya hada mana kanmu musulmai baki daya domin mu dinga mu ma nuna bacin ran duk wani abu da ake na rayuwar duniya